بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الأليم الحكيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أهود إلى رسالته من غير السماء ومن نور الشمس والهوى فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين صلوا عليه وسلموا فالصلاة عليه حسن وأمان فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد ينقوى تسكي رمضة كما كلموا عليه وأن فيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابير قوة رمضان hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 wanda ya daidai da takwas ga watan biyar shekara 2020 a ƙarƙashin wannan mu'assasa mai wannan suna na as-sahabatul kiram inda muke gabatar da tafsirin Alƙur'ani bana muna roƙon Allah ta'ala Allah ka sa wannan littafin ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira abinda aka ce mu yi Allah ka ba mu ikon yi wanda aka ce mu bari Allah ka ba mu ikon bari abinda aka ambata na rahama a ciki Allah ka sada mu da shi duniya da lahira wanda aka ambata na azaba Allah ka tsare mu da ita duniya da lahira akwai abubuwa kamar haka abu na farko labari yana bayyana cewa a cikin wannan wata da ake ciki na ramadana sakamakon duk wanda ya kalli halin da ake ciki ya san shuru kake ji yau an kai juma'a ta bakwai kenan sai juma'a yanzu ta zagayo in ba wani ya tuna ba mu sai ka manta ma cewa juma'a ce unguwanni da dama babu wani abu da kake ji a matsayin shi'a na addinin musulunci wannan yasa zaka ga samari maimakon a watan ramadanan nan bala'i ne ya shigo mutane su runguma Allah ko Allah ya kawo masa sauki ya kawo mana sauki cikin wannan matsalar sai kaga wannan group din an yi gungu ana karta wannan group din ana lido wannan group din ana kaza wannan group din ana kaza to ya kamata mutane mu sani cewa malamai suna cewa alwaqtu kasayfi shi lokaci kaman takobi yake illam tuqasihu in baka yanke shi ba yuqatsi ka shi zai yanke ka wannan ita ce ka'ida kuma yanzu muna kallon yadda wasu gab da ramadan din nan sun tafi wasu a cikin ramadan nan ma suke tafiya da ka ba mutum ba wani tabbas yake da shi a rayuwar nan ba kullum muna faɗa cewa lokutan uku ne daga jiya sai yau sai gobe jiya ta tafi ba a dawo da ita gobe ba tabbas zan ba wanda yake da tabbas zai kai gobe yau din idan ta zo mutane maimakon su gyara alaƙar su da Allah ta hanyar kusanci su sai ka ga abin sai a hankali ga rudu da ake shiga wasu guraren kaga mutane an je ajiye sa isolation center wasu suna busa kaho sai ka ce yanzu na gwamba ma abinda ake ban labari yanzu wayanda aka killace sun likitocin na kallonsa suka fantsama suka yi cikin mutane ko ya kama gabansa <laughs> haka ba ake cikin rudu da dirga da wasu gurare so saboda haka mutum ya rungumi ƙur'aninsa ya rungumi sallarsa da wasu abubuwa wannan shine kaɗai abin da zai sa ta kowane yanayi in ma mutuwar ce ta zo maka Allah subhanahu wa ta'ala dama mutuwar ko da korona ko ba ita dole za a mutu to mutum ya yi ƙoƙari a kowane yanayi mutuwar za ta zo masa ya zamanto sa da Allah tana da kyau akan aikin alheri za ta zo masa wannan shine ba a yi asarar tafiya bayan an tafi amma haka zo ka samu mutum akan yanayi mara kyau akan haka ya tafi to kun ga abin akwai damuwa gaskiya Allah ya ba al'umman mu ikon gyarawa akwai hajiya halima da muke tare da ita a wannan tafiya akwai mahaifiyarta hajiya ramatu wato usman jiya da daddare a nijar wajen karfe ɗaya na dare aka turo min sako cewa ita kanta hajiya haliman tana ɗan fama da rashin lafiya muna roƙon Allah da sunayensa masu tsarki da sifofinsa maɗaukaka Allah ya ba ta lafiya mahaifiyarta kuma da tara cikin wannan wata na ramadana to muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kanta Allah kai mata rahama Allah ka sa ta huta inda ta tafi Allah ka sa ya fi inda ta bari abin da ta bari na zuri'a a bayan ta Allah kai musu albarka aikin da ta yi mai kyau muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ninninka mata wanda kuma ta yi na kusakure muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya fi mata yan uwanta da dangi da abokan arziki da 'ya'ya da ta bari muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ba su haƙuri da shi wannan baiwar Allah ta zo nan Kaduna kwanaki mun haɗu da ita an mun gaisa da ita to ashe kaga iya haɗuwar kenan daga nan sai dai in za a haɗu a gaban Allah dama haka al'amarin rayuwa yake sana akwai alhaji sale wato ɗan uwa muktar sale hashimi shi ma daga maiduguri akwai mahaifinsa alhaji sali alhashimi malut da aka ya rasu shi ma cikin kwanakin nan a madadin wannan majalisi dan uwa malam muktar sali alhashimi yana mika ta'aziyya zuwa gare ka wannan dattijo Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama shi ma Allah ya sa ya huta abinda ya bari na zuri'a a baya Allah ka yi musu albarka mu kuma Allah ka kyautata namu ƙarshen jiya mun tsaya a aya ta uku ko ta hudu yau za mu tashi aya ta biyar a karamakan lahu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين محسنين غير مسافحين ولا متخذين أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في Allah ta'ala ya ce al-yawma yau din nan ne fa uhilla lakum at-tayyibatu aka halatta muku ababai masu daɗi. wa ta'amul ladina kitaba abincin waɗanda aka ba littafi yahudi da nasara illal lakum halal ne gare ku wa abincin ku hillal halal ne gare su wal hakanan ‘ya'ya mata ka tangaggu min almu'minati daga cikin masu imani halal ne gare ku ku aura wal sanatu hakanan ka tangaggu ‘ya'ya min lazina utul kitaba min qablikum wanda aka ba littafi kafin ku yahuda da nasara halal ne gare ku ku aure su idza ataytumuhunna ujurahunna idan kuka ba su sadaki muhsinina kuna masu auratsu su ghaira musafihina ba kuna masu bayyana zina da su ba wala muttakhidhi akhdani ba kuna rukun su daduro ko waje ko ba wa man yakfur bil imani duk mutumin da ya kafirce wa imani faqad habita amaluhu to aikin sa ya lalace wa huwa fil akhirati min al khasirin kuma a lahira yana cikin masu hasara muna roƙon Allah ta'ala ka tsare mu da yin hasara duniya da lahira a cikin littafin mafatihul ghaib at-tafsirul kabir na abu abdullahi muhammad bin umar bin hussein bin hassan bin hussein a tamimi arrazi wanda ya rasu hijira 606 ya ce eh, ilam ka sani annahu ta'ala akbara fi hadhihi al-ayati al-mutaqaddima Allah ya ba mu labari a ayar da ta gabata annahu ahalla at-tayyibati shine ya halatta mana ababai masu dadi shine na kama za a uhilla lahum qul qul uhilla lakum at-tayyibat sai yace wa kana al-maqsud min dhikrihi manufar da ya sa Allah ya ambaci wannan al-ikhbar shine Allah ya ba da labari an an hada al-hukm akan wannan hukunci thumma aada dhikrahu fi hadhihi al-aya bayan ya ambata a ayat jiya ya na kama za a uhilla lahum sai yace kul uhilla lakum at-tayyibatu sannan a wannan ayan ya sake maimaitawa al-yawma uhilla lakum at-tayyibatu menene hikiman da yasa bayan ya ambata a wannan ayar ya kara zuwa ya maimaita a wannan sai ce wal gardu manafar min zikrihi annahu qala na ambatan wannan saboda Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati fa bayyana Allah ya bayyana cewa annahu kama akmala dina kamar yadda ya cika addini wa atamma wato wa atamma fi kulli ma yata'allaqu bid-dini sannan ya cika duk abin da yake yana da alaƙa da ni'imar addini fa kadhalika atamma ni'ima fi kulli ma yata'allaqu bid-dunya to haka Allah ya cika mana ni'ima duk abin da yake yana da alaƙa da duniya kan mu dauka cewa ni'imar addini kadai Allah ya cika mana a'a ni'imar duniyar ma Allah ya cika mana ita sai yake cewa minha yana daga cikin ni'ima ta duniya da Allah ya cika mana ita shine ihlalut tayyib halatta mana abu mai dadi wal gardu min al i'adati ra'ayatu hadhihi al nuqtat wato manafa na maimaitawa in muka lura zamu ga a cikin wayannan ayoyin guda uku zamu ga Allah madaukakin sarki ya ambaci al yawma hasu uku ne daga hurrimat alaikum maitat hurrimat alaikum almaitatu والدم ولحم الخنزير wal أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنزيهة وما أكل الصبع to inda ya zo sai na farko alyawma ya isa alladhina kafaru min dinikum sannan ya zo ya ce alyawma akmaltu lakum dinakum sannan ya dawo nan ya ce alyawma uhilla lakum at-tayyibatu wani ɗaya ne amma Allah ya maimaita shi sau uku menene manufar sai ya ce walgar domin al'ada ki ri'ayo ta hadirin nuktar don kiyaye da wannan matsala ce wato da take da alaƙa da ilimi mai zurfin gasken gaske shi yasa Allah ya dinga maimaitawa al-imam ibn kafir da kuma littafin aisarut tafasir na na as'al humay ba aisarut tafasir na jabil al-jazairi ba suka kawo lafazin da ya kusan ittifaqi daya cewa lamma zakar Allah ta'ala ma harrama yayin da Allah ya ambaci abin da ya haramta alal mu'minina ala ibadihi almu'minina min alkhaba'isi akan sa masu imani na ababan da suke dattini wa ma ahalla lahum da abin da ya halatta musu min at na ababe masu dadi to zakara hukumar zabhi zaba'ihi ahal alkitabi min alyahudi wan nasara to zai faɗi hukuncin yanka idan ba yahudi yayi ko kirista fa sai ta innaha halalul lil ta halatta ga musulmi li'annahum ya'taqiduna tahrima zabhil tahrima zabhi zabhi li ghairi llahi zabhi az-zaba'ih li domin suna kudirce haramcin yin yanka ba don wani Allah ba wala na ala zaba'ihim ghairi ismi ba sa ambata akan abin da suke yankawa in ba sunan Allah ba yace wa qala ta'ala Allah ya ce innahu yahillu lil muslimin an yas'amu min zaba'ihi ahli alkitab mimma lam yarid nassun ala tahrimihi duk abinda nassi bai zo akan haramcin shi ba dan wannan matsalar za ku ga babu inda ake tada jijiyar wuya sai lokacin kirsimeti yanzu da ka samu tsakanin masu tabbatarwa a ci da kuma masu korewa a ci ko da ka mutane za su yi mana hakuri mu tattauna matsalar bitafsir ta hanyar dalilai da kuma faɗar abin da yake razi wasu su taksisi su ci ya halatta a ta abincinsu wanda ba shi da munasaba da kirsimeti amma kirsimeti bai halatta a ci ba saboda yana da alaƙa da wani biki to wannan taksisin muna buƙatar dalili domin ƙa'ida shine idza ja'a an-nassu 'ala al-umum ya baqa ala umumiyatihi ma lan ad-dalilu ala taksisihi in nasi ya zo a kan din shi ana barinsa a kan am shi ne matuƙar dalili bai zo ya yi takhsisi ba da haka Allah da ya ce a ci wa ma kana rabbuka nasiya ya san nan gaba za su kirkiri kirsimeti to ya zama ya kamata a saukar da nasin da ya ce a ci a nan sai ce to in sun kirkiri wata bida a nan gaba wata take da alaka da wani biki su na girmama wani addini to kada a ci da haka tun da muke tattaunawa da ɗalibai dukkan magana da za a kawo maka za a ce maka wani malami ne ya ce amma nasti ya zo am ina ne aka yi taksisi kamar yadda nassin ya zo nan ba za ka samu yanzu ai mun kawo da maka ce hurriman mai almaitatu waddamu da maka ce jini ya haram ne a ci sai maka koma maka ce audaman masu ai nassi ne da ya kawo itilaki anan sai sanye ta kayyidi diku? to haka muke buƙatar nassi yadda a nan wajen ya faɗa to kuma samu nassi wanda ya taksisi ya ce za a ci amma banda abincinsu da yake da alaƙa da munasaba ta biki kana da ta biki kaza da ta biki kaza wannan ne. da haka in ka zo ka ce abu wannan abin am ne kuma kai taksisi to taksisin ka yana buƙatar dalili yanzu idan na zo na ce Allah ya faɗa ya ce ya annasu ya ku mutane lafazin annasu ya shiga ciki duk duniya sai ce inna khalaqnakum min da karin wa'unsa, ni na halicce ku namiji da mace sai na zo na ce maka a cikin wannan lafazin na annasu ba duk mutanen duniya bane Allah ya halicce su daga namiji da mace kaga idan na ce akwai wasu ba sa cikin wannan amdin na yi tafsiri to yana buƙatar in kawo dalili in na ce maka annabi adamu bai ciki za ka tambaya mai dalili sai ce Allah ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan kathiran annabi adamu bai cikin wancan annasu din dan shi ba daga namiji da mace bane sannan matarsa ma ba sa cikin wancan annasu din na inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa haka nan in nace maka annabi isa bai ciki dole zaka yadda saboda Allah ya ce inna masala isa inda Allahi كمثل آدم Adam من تراب ثم sun له da فيكون kun Kunga nassi ya zo ya ayyuhan nasu al'am an yi tafsisi banda annabi adamu banda hawa'u banda annabi isa nasi ne ya cire su daga wancan umumin to muna buƙatar yanzu nassin da Allah ya ce al-yawma uhilla lakum at-tayyibatu wa ta'amul ladhina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum lahum nassi ya zo akan umumin shi to duk wanda ya yi taksisi muna buƙatar nassin da ya taksisin wannan amfin wannan shi ne in kuma magana ce ta wani malami fahimtar sa to akwai kuma wani malami shi ma yana da magana wacce ta saba ma ta wannan shikenan in kai riko da ta wani ni ma in ne riko da ta wani kara zo a tada kura a yi ta rigima a kai wannan shi ne da haka sai yake cewa an yi tsamo min zaba iya kitabin ma lam yarid nassun ala taharimi wa halallahu lil muslimina nikahal afifat min ahli kitabi haka Allah ya halasta auren wato afifat kamammu daga cikin ahli kitabi wasu malamai suka ce al almuhsanatu bil hurriya ta bangaren yaya ake nufi idza tafu lahunna muhurahunna idan suka dauki sadaki suka basu to shine sai Allah ya ce al yawma yau dinnan ne fa uhilla lakum at-tayyibatu na halatta muku ababai masu daɗi wa ta'amul ladina utul kitab abincin waɗanda aka ba littafi yahudu da nasara hillul lakum ya halatta gare ku wa ta'amukum hillul lakum sannan abincinku wanda kuke yankawa kuma ya halatta gare su wannan shine abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa at shine abin da ake ci tawaun yana da alaka wanda baki zai tattauna ko ya sha za mu ga akwai tsa'ima ya ta'amu shine at-ta'amu akwai kuma at'ama yut'imu shine al-it'am wannan ciyarwa ne wanda zan kawo da nasoshin alqur'ani in bambanta su Allah madaukakin sarki ya mana magana cewa id qultum ya musa lan nasbira ala ta'amin wahid sun ce ba za su taba hakuri akan abinci kwaya ɗaya ba na muka da ya zo maganan azumi ya ce ayyaman ma'adudat faman kana minkum maridan au ala safarin fa min ayyamin ukar sai ce wa alal ladina yutiquna mufidiyatu ta'amu miskin wayanda ba za su iya ba su ciyar da abincin miskini haka Allah ya ce kullu ta'ami kana illal libanin isra'ila illa ma harrama isra'ila ala nafsihi min qabla an tunzala at-taurat sai ce qul fa'atu bit-taurati fatluha in kuntum salihin da haka za mu ga Allah sai ce mana malmasihu masihu bin maryama annabi isa bai kasance ba illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul manzo ne na Allah ko manzanni sun wuce kafin shi wa ummuhu siddiqatun kana ya'kulani ta'am da haka mahaifiyarsa siddiqa ne da annabi isa da shi Allah ce duk suna dibar abu suna diba girki suna cin abinci kana ya'kulani ta'am da haka za mu ga Allah ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku wanda kuka yi imani sai ce la taqtulu sayda wa antum kun ba dabbanci na dan adam ba mutum yana diba girki yana cin abinci kuma ka zo ka ce Allah ne Allah ya ce wa man qatalahu minkum muta'ammidan jazaohu mithlu ma qatala min an-na'am sai ce ya hukumu bihi dawa adlin minkum hadiyan baligal ka'abati aw kaffaratu aw kaffaratu fa'amu masakin aw adla zalika siyaman har zuwa ƙarshe shi yasa za mu ga annabi yusuf sanda ya zauna gidan kurkuku da waɗannan matasan suka zo yi masa tambaya akan fassarar mafarki abin da ya ce masa tsada la ya ati kuma ta'amun turzaqani illa ma bi ta'wilihi qabla an ya'tiyakuma zalikuma mimma allamani rabbi yace ba za a kawo muku abinci ba breakfast karin kumallo sai na ba ku labarin abin da kuka zo tambayata. da aka za mu ga har annabawa haka Allah ya ce musu wa ma da jasadan la ya'kuluna at'ama wa ma kanu khalidin ba mu sanya su gangar jikin da ba ta ɗiba girki ba a'a suna cin abinci sannan wa ma kanu khalidin da aka Allah ya ce wa qalu sun ce ma li hadar rasul me yasa mu wannan manzon ya akulu at'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila ilayhi malakun fayakuna ma'ahu nazira da Allah ya tashi zai ba su amsa ya ce musu wa ma na qablaka min al-mursalina illa innahum la yaakuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq ba wani annabi da ya taba zuwa doran kasan nan kaf duk wanda ka sani to dole fa suna da alaka da girki ba shi yasa kullun nake fadawa samari karka je ka ga wata yarinya kana santa tana sanka tana wani rubuce rubuce a hannunta yau ta turo maka test ya wanda in ban ganshi ba bana iya bacci ya da zuciya ta ya kafulo billahi lazi ka tashi ka dan nemi wani abu ka dan fara gurgura in ba haka ba wannan girkin da Allah subhanahu wata'ala yake magana in ta riga ta zo wannan yaran na soyayya ba gane karatun za ta bidan in cikin ta kulle ba maganan wani fanadan zuciyarta ko kafanan zuciyarta ina bai yi wa shi yasa suke cewa da babu da ango da amarya ba za su zauna ɗaki ɗaya ba ko dai amarya ta tafi ta bar ango da babu ko babu ta tafi ta bar amarya da ango cikin su dole ce an yi dan haka Allah ta'ala yake ce mana ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu biyutan nabi illa an yu'dhana lakum ila ta'amin ghayra nazirin inahu kar ku shiga gidan manzon Allah ku je ku zauna kuna jiran abinci Allah ya ce la tadkhulu illa an yu'dhana lakum ila ta'amin sai an gama an ce abinci komai ya kammala sannan sai ku tahu da haka yanzu ai da ga mutane yanzu babban bala'insu a koronan nan ba wai zaman sa a gida ba a'a in cikin girki ba a fa gane girki ba fa akwai matsala ba shine babban matsala hmm? to saboda haka abinci dama akwai mai kyau akwai mara kyau shi yasa zamu ga Allah yana cewa inna shajaratuz zaqum sai ce ta'amul asim shajaratar zakum bishiya ce wacce asalinta daga jahannama ta fito kowace bishiya ruwa ake ba ta ta girma amma bishiya dan bala'i ta fito a cikin wuta anan take girma a kasan masifa ce to Allah ya ce abinci ne amma fa na masu ganganci na masu zunubi saboda haka zamu ga Allah yana cewa خذوه فقلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها سبعون sai su inna إنه kana لا يؤمن بالله العظيم sannan wala ya uddu ala ta'amil miskin bai kwadaitarwa a ciyar da miskini na haka Allah ya ce falaysa lahu al-yawma hahuna hamim wala ta'amun illa min gisli ba su da abinci sai tafasasshen ruwan kurji tare da jini kuma wannan abin an cin Allah ya ce la ya akuluhu illa al-khati'una ba wanda zai ci sai mutanen da suke masu ganganci ne yana cikin abin da Allah ya yaba mutanen kirki da shi ce wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira sannan akwai abincin da Allah ya ce laysa lahum ta'amun illa min dari la yusmin wa la yughni min ju abinci ne ba su da wani abinci sai danni wata tsaya ce Allah ya ce kuma ba ta sa kiba sannan idan ka ci ba za ta sa ka daina jin yunwa ma sannan Allah madaukakin sarki da maga ya ce kalla balla tukrimuna bi yatim sai ya ce wala tahaduna ala ta'amil miskin ba kwa girmama marayu sannan ba kwa kwadaitarwa a ciyar da miskinin sannan Allah ya ce a ra'aita alladhi yukazzibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin ba ka ci kwadaitarwa a ciyar da ainihin wato miskini shi yasa zamu ga hatta a sahabul kafi zaman da suka yi shekara 309 a kogo kamar yadda Allah yake walabisu fi kafihim salasa mi'atin sinina wazdadu tisa Allah ya ce wa kadhalika ba'athnahum liyatasaalu bainahum qala qa'ilun minhum kam labistum qalu labisna yawman aw ba'da yawm qalu rabbukum a'lamu bima labistum sanda suka farka abinda suka fara shine fa ba'athu ahadakum biwalikum hadhihi ila al-maninati falyanzur ayyuha azka ta'aman aje a nemo girki a kawo fali atukum bi rizqin minhu wal wala saboda muhimmancin da girki yake da shi to wannan shine da haka akasin wannan kamar yadda muka faɗa jiya akwai wanda Allah ya ce inna ladina kalan wa jahima wa ta'aman za gussatin wa azaban alima akwai abincin da ko a lahira in aka baka shi ma kare ka zai to haka ma ko a nan duniya akwai abincin da in ka ci shi ma kare ka zai shi yasa masana harkar abin da ya shafi lafiyar dan adam za su faɗa maka kaso ɗari na cututtukan da dan adam ke fama da shi saba'in suna da alaƙa da abin da yake ci ne shi yasa za mu ga annabi ya ce ɗan adam bai taɓa cika jaka mafi shari ba irin ciki da aka ciki lokacin da aka ɗan sassauta masa da ɗiba girki to an taƙaita masa matsaloli in aka yawaita an yawaita matsaloli shi yasa za mu ga Allah bai bar abin haka ba da ya tashi ya ce ya bani adama kada an zanna alaikum ya bani adama na khusuzinatakum inda kulli masjidin sai ce wa kulu wa sharabu ku ci ku sha amma wala tusrifu wajen cin da shan kada a wuce gona da iri saboda in aka wuce matsala za ta faru to shi yasa za mu ga hatta wajen cin sai da Allah ya yi ma dan adam ka'ida ta yadda kar kai ƙasa sai jawo maka matsala kai sama shi ma sai jawo maka matsala ana buƙatar ya zama wallazina idan anfaqu lam yusrifu wa lam yaqsuru wa kana baina dalika qawama ana buƙatar hatta wajen cin wajen ɗiba girgin ka zamanto a katsakiya wannan shine abin da ake buƙata to da haka za mu ga cewa wannan shine at-ta'am daga sa'ima ya ta'amu shine at-ta'am amma at-ta'am yut'imu shine mazdarin sa al-it'am da haka wancan cin wannan kuma ciyarwa ka ciyar da wani shi ake magana da haka za mu ga Allah ya ce mana kul a gairar a attakhidhu waliyyan ka ce masu yanzu wani Allah zai rika wanda zai jibinci al'amarina Allahn nan kuma shi ne wanda fasiris sama ba su ardi shi ya kirkiri halittar sama da ƙasa daga babu wa huwa yut'imu wala yut'am duk wanda ka ga ya ci abinci wallahi Allah ne ciyar da shi yut'imu wala yut'am shi yake ciyar da kowa shi kuma ba wanda yake ciyar da shi da aka sai ya ce kul inni umirtu an akuna awwala man aslam wala takunanna minal mushrikin ba hadithul qudsi Allah ya faɗa ba ya ce ya ibadi ya ku bayina dukkan ku masu jin yunwa ne illa man at'amtuhu sai wanda na ciyar da shi ku nemi ciyarwa ta in ciyar da shi abincin nan da muke ci sababi ne kawai na koshi amma wanda ke kosarwa shine Allah subhanahu wata'ala shi yake kosar da ainihin wato mutane da haka za mu ga Allah ya ƙara faɗa mana ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun sai ya ce ma uridu minhum an yut'imun wa min rizqin wa ma uridu minhum an yut'imun ba na nufin wani arziki daga gurin su sannan wa ma uridu minhum an yut'imun kun ga wa ma uridu minhum da saboda nan yut'imun fi'ili ne daga at'ama yut'imu shi yasa ya zama yut'imun saboda inna allaha huwa ar-razzaq zul quwwatil matin saboda ba wanda yake da abin da zai iya ciyar da Allah subhanahu Ta'ala. da haka Allah ya ce mana fal yanzuru al-insanu ila ta'amihi dan adam ya kalli abincin da yake ci mana Allah ya ce anna sababan al-ma'a sabba mu ne muka saukar da ruwa daga sama saukarwa thumma shaqaqana al-arda shaqqa fa anbatana fiha habban wa inaban wa qadban wa zaitunan wa nakla wa hada'ika gulba wa hatan wa abba sai ce mata allakum wali an'amikum wannan duk jin daɗi gare ku da kuma dabbobin ku. Allah ne ya saukar da ruwan shi yasa zamu ga Allah da ya ta mushi ba mu labarin Annabi Ibrahim yace watlu alaihim naba Ibrahim ka ba su labarin Annabi Ibrahim idh qala liqaumihi li abihi wa qaumihi ma ta'budun sanda yace wa babansa da mutanansa baba me kuke bautawa kalu suka ce na abu da asnamun fa na zallu da ha'aki ne gumaka muke bauta kuma za mu ci gaba da bauta musu ƙalin annabi ibrahim ya ce musu hal yas ma'una kum ittada'u dan allah suna ji lokacin da kuke kiran su aw yanfa'una kum aw ko suna amfanar da ku in kun bauta musu ko in kun ki a ko wata cuta da suke muku kalu suka ce bal na, wajadna aba ana kazalika yaf'alu mu dai haka muka samu iyayen mu nayi kuma haka da mu ci gaba da yi qala sai a afara'aytu ma kuntum ta'budun ba ku ga abinda kuke bautawa ba da ku da iyayen naku antum wa aba'ukum al-aqdam ku da iyayen naku na da sai ce fa innakum aduwwun li illa rabbil alamin makiyana ne ba zan bautawa kowa ba sai Allah ubangijin talikai sai ce alladhi khalaqani fa huwa yahdini wanda ya halitte ni ya shiryar da ni sai ya ce wallazi huwa mu ni wasi wanda shi yake ciyar da ni sannan shi yake shayar da ni subhanahu wa ta'ala shi yasa zamu ga Allah ya faɗa wa Qurayshawa wannan a matsayin ni'ima yace musu ila fi qurayshin ila fihim rihlat ash-shita'i was-sayf falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf wanda ya ciyar da su daga yunwa sannan ya amintar da su daga ainihin wato tsoro to wannan shine bambancin tsakanin wato ta'ima ya ta'amu da kuma a ta'ama ya yuti'imu al'ita'amu shine ciyarwa Allah ya ce wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqahum Allah qala alladhina kafaru lil ladina amanu an nut'imu man law yasha Allah at'amahu in antum illa fi dalalin mubin ya za mu ciyar da waɗanda inda Allah ya ga dama zai ciyar da su sannan haka za mu ga Allah ya ce walam naku nut'imul miskin ba ma ciyar da miskinai wa kunna nakhudu ma alqa'idin wa kunna nukaddibu bi yawmiddin da haka haka za mu ga Allah yana ce mana la yu'akhidukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman sai ce fa kaffaratuhu it'amu asharati masakin saboda nan ita'am mazdar ne na ata'ama yut'imu imu al'ita'am amma inda an ce ta'am to abincin amma ita'am ne ka ciyar da wani shi ne ita'am din da haka za mu ga Allah ya ce mana hama hamal aqaba me yasa ba za ku kusanci al ba ba wama adraka mal aqaba sai ce fakku raqaba aw ita'amun fi yawmin dhi masgaba ko ciyar da abinci a wani wuni da ake tsananin yunwa da haka za mu ga haka ya ce mana biyar shahadu manafi alamu ya tsoro su mallahi fi ayyamin ma'alumatin alama razaqahum min bahimatil an'am sai ya ce fakulu ha. ku ci daga wannan dabbar da kuka yanka sannan wa ba isal fake sannan ku ci yadda wanda ya shiga cikin tsananin mabukaci ne sannan haka ya tsara cewa ga ja'alna halakum min sha'airillahi lakum fiha khair sai ya ce fasku rasulullahi alaiha sawab فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمغتر فذلك تذكرنا لكم لعلكم تشكرون ذاك استطعمكم شين يعني ما أتشير kamar yadda Allah ya ce fantalaka hatta idza laki hatta idza atiya ahla qaryatin istata'a ma ahlaha kaga istata'a ma sun nemi a ciyar da su fa abau an yadayfuhu ma mutanen garin da yake ba su da kirki suka ki karɓar su suka ki girmama su menene dalilin da ya sa na kawo innan ayoyin gabaki daya a nan wajen saboda matsalar da zan tattauna tana da muhimmanci kwaran gasken gaske a nan wajen Allah ya ce mana al-yawma uhilla lakum at-tayyibatu sai ya ce wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum al imam ibn kasir ya ƙara kawowa yake cewa Allah maɗaukakin sarki da ya ambaci wannan malamai sun ce idan ƙur'ani ya ambaci at-ta'am yana komawa zuwa ga abu guda hudu na farko akan ce at-ta'am da ma'anan duk wani abu da ake ci da sunan abinci Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'zana lakum ila ta'amin ghayra nazirin inahu kun ga nan wajen sai in annabi ya muku izini ku taho ba ku je ku zauna kuna jiran abincin ba da ka duk wani abu da za a sarrafa a zauna a shi to ana ce masa at Sannan a sama ku. da duk wani abu da yake da alaƙa da ruwa shi ma Allah ya kira shi yace masa at Allah ya ce, uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyara wa hurrima alaykum saydul barri ma dumtum hurma واتقوا الله الذي إليه تشرون shi yasa kaga su kada suwaye suwaye abinda dai bincike bai tabbatar da cewa suna da cutarwa a jikin dan adam ba to wannan ya shiga cikin uhilla lakum saydul bahari wa ta'amuhu mata'an lakum da ka duk abin da ke cikin ruwa shi wannan za a ta gaba da ɗiba saba tare da fata lokaci ba sannan haka na uku asharabu min alma'i wa ghairihi duk abin da za a sha ruwa ne ko wanansa shi ma ana iya ce masa alfa’am za mu ga Allah ya ce mana falamma fasala talut bil junudi qala inna Allah a allaha kun bi naharin sai ce faman shariba minhu falaysa minni wa mallam ya tsa’am hu fa hu minni wanda ya sha wannan ruwan yana tare da ni wanda bai ɗanɗana ba bai tare da ni kuma ruwa ne sai Allah ya ce wa mallam ya tsa’am hu fa hu minni illa man iktarafa ghurfatan biyar yadihi fasharibu minhu illa qalilan minhu kan kamfaci ruwan sai yan kadan daga ciki shi yasa da ga Allah madaukakin sarki ya kira giya ya ce mata haka laita alal ladina amanu wa amilus salihati junahum fi ma ta'ibu wannan kafin haramcin ya sauka Allah yace babu laifi cikin abin da suka dandana na haram na giya kafin haramcin ta ya sauka sana abu na hudu ana cewa as da ma'anan az-zaba'ihu ababan da aka yanka su ne ta'amu a nan wajen don haka ba tafsiri ba na malami ɗaya na abin nan ɗin tafsirai alal aƙalli za su iya kaiwa goma ko sama da haka akwai tafsiri wanda ake ce masa tafsirin mujahid abul hajjaj mujahid bin jabar attabii tabii alƙurashi almakazumi ya rasu hijira 104 da ya kawo wannan wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum sai shi ya'ani zaba'ihum hillul lakum abinda suke yankawa ya halatta gare ku haka nan tafsir muqatil bin sulaiman abul hasan muqatil bin sulaiman bin bashir al-azdi al-balhi wanda ya rasu hijira 150 shi ma da yazo zo ya ce wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum sai ya ce ya'ani bi ta'ami az-zaba'i allazi utul kitaba min al-yahud wan nasara sai maganan abincin da ake magana abin da suke yankawa haka littafin tafsirin sauri shi ma ya kawo wannan maganan hakanan tafsirin ƙur'an al'aziz na abu abdullahi muhammad bin abdullahi bin isa bin muhammad al-muri al-irbili wanda aka fi saninsa da abu zamani al-maliki wanda ya rasu hijira 399 shi ma haka ya kawo ya ce ya ani abin da suke yankawa haka nan ibnu asiya wanda ya rasu hijira 544 ya kawo yace wa lazina ladina utul kitab yace ibtida'un wa kabaruhu hillun yace ma'anahu halalun wa ta'amu fi hadhihi al-ayati az-zaba'ihu kama qala ahli at-tafsir abinda ake nufi shine abinda ake yanka haka nan a cikin al-ba'arul muhim fi tafsir al-qur'an al-karim na abu hayyan muhammad bin yusuf bin ali bin yusuf bin hayyan asiruddin al’andulisi wanda ya rasu ɗari 745 da ya ce wa ta’amun lazina utul kitabu hillun lakum sai ce ta’amun humhuna fiye zaba’ihu shi ne abin da yanka wa kama ƙada muku zama a halittar tafsi ƙalu sun ce li an na maka na min nau’i albur da abin da yake nau’i ne na albur wal ko biredi ko waina wal fakiha ko kayan marmari وما لا لا يحتاج فيه فيه الى زكاه ga abin da bai bukata sai an yanka suka ce la yuktalafu fi liha ba a sabani wajen halal ne yanzu shinkafar da aka noma gonanka da mangwaro da ayaba da wacce ta fito gonan fita ko jata me bambancin su wacce ta fito gonanka idan za a sha ita ayabar sai an danna kikiriki an ce bismillah sannan za a sha koko shi shi ma wacce ta fito kaga anan ba bambanci abinda aka sarrafa na abinda ya shafi in yanzu musulmi yana yin biredi yana da gidan biredi kafiri yana da gidan biredi dan an kawo maka biredin kamfanin musulmi shi ma biredin idan zaka ta sai ka dauko ka kikiri ka yi bismillah ka danna mai wuka yadda na kamfanin musulmi bai buƙatar bismillah na kamfanin arne ma tun da biredi ne shi ma bai bukatar bismillah sai ce li'annaha la tuharramu biwajhihi sawa kana al-mubashara laha ka kitabiyan aw mudusiyan am ghayr zalika aw annaha la yabqa li takhsisiha bi ahli al-kitab fa'idatun yaqau sanan haka nan a littafin al-jami'u li ahkam al-qur'an al-imam al-qurtubi wanda ya rasu hijira 671 yace wa ta'amu ismun lima yu'kalu wa zaba'ihu minhu suna ne na abin da ake ci abin da ake yankawa yana ciki sai ta wahuwa huna khasun bin zaba'ihi a nan wajen ya keɓanci abin da ake yankawa ne inda kafirin min ahalul ilmi bi ta'awili wajen malaman da suka san fassarar littafin Allah yace wa amma ma hurrima alaina min ta'amihim abinda aka haramta mana na abincin su falaysa bi dakhilin ta hata umumul khitab yace ba zai shiga cikin karkashin wannan umumin ba sai ya ce ƙalabun Abbasi. abdullahi ɗan abbas ya faɗa turjumanul ƙur'an habaru hadhihi al-umma yace Allah da yace wala ta'kulu mimma la yunkaru ismullahi alaihi, a waccan ayar da ke suratul an'am aya ta 121 da Allah yace kada ku ci duk abin da ba a yanka da sunan Allah ba sai yace summa tasna sannan Allah sai ya kawo togaciya sai yace wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum ya'ani zabihatal yahud wan nasrani wa in kana an-nasrani yaqulu inda az-zabhi yace abinda Allah ke nufi da yankan kirista da yankan bayhudi koda idan sun zo wajen yankan suna faɗa ne bismil masihi wal yahudi yaqulu bismil aziz uzayr kirista ya faɗa da sunan almasihu ba ya ce da sunan uzayru yace ya halatta kaci yace wa zalika li annahum na alal millati domin suna yanka ne akan addinin su wa qala ata atau yake cewa kullu kul min zabihatin nasrani kaci daga yankan kirista wa in qala bismil masih koda ya fada ya ce da sunan almasihu لأن الله عز وجل قد أباها ذبائحهم وقد علم ما يقولون allan da ya ce mace abincin a nan wajen ai ya san abin da suke faɗa wajen yankan sai yake kuma a ci abincin da aka wancan nassin wala ta akulu min malin alaihi sun dauke shi am ne amma wannan ya yi taksisi cewa ba kowanne abinci ba ne in aka yanka ba da sunan Allah za a ci ba bai yahudi in yanka da kowane suna ko kirista ba matsalar ka ne za iya ci wannan shi ne sannan ya ce wa ƙalar sa'ifatun wata jama'a ya ce wa ƙalar abulkasim waƙalin Kasimu bin mukhaimira ya ce kulmin da bi haɗihi ka ci daga sunan ka ci daga yankansa wa in ƙala bismi sarji ismu ka kuda ya fi ambaci wata sunan toci ne ya ce wa huwa ƙaunin zuhri wa rabi'a wa sha'abi wa makul ya ce wa ruya an ruwaito wannan daga sahabbai guda bi abu zarda wa ubbadati bin samin haka limamul qurtubi ya kawo abin da ya sa ya kamata mu tsaya a tattauna matsalar nan bi saboda ana rikici akan ta sosai idan matsalar rigimar kirsimeti ya zo saboda haka ku kiyaye wannan tafsirin lamba na sha biyar ne da zaran rikicin kirsimeti ya ɗauko ku ta ɗauko karatun nan kawai ku ta wuro gashi a cikin gurin shi kawai sai yake cewa wata jama'a sun ce idan ta mai talkitabi in dai hakka ji kirista ko ba yahudi yusammi ghayra ismillahi azza wa jalla sanda zai yanka ya yanka ba da sunan Allah ba fala ta'kul kada ka ci wa qala bi hada min as-sahaba ali wa aisha wa ibn umar wa huwa qawlu tawus wal hasan mutamassikina bi qawlihi su kuma da wannan ayar su ma suka yi hujja ta wala ta'kulu mimma yuzkuru ismullahi alayhi wa innahu labisun amma kun ga kuka lura su ma ba cewa suka kar a ci ba idan sanda za a yanka kunnen ka ya ji an yanka da sunan wani wa wani Allah suka ce kada ka ci amma su wayancan jama'a na farko suna ganin cewa ko a gaban ka aka yanka aka kira sunan wani Allah in dai bai hude ne ko kirista za ka iya ci da al-qurtubi ya gama sai ce kultu sai na ce al'ajabu min zalika abin mamaki shi ne al-sabari allabi haka littifaƙa ala jawazi da ahli al kitabi wanda ya halatto kaman ittifaki ne wajen cin wato yankan ahlul kitabi tare da sabanin da malamai suka yi thumma akada yastadillu zalika ala anna tasmiyata sannan ya shiga yana kafa hujja da dalili akan cewa ambatan sunan Allah ala zabiha akan yanka laisat bi shartin ba sharadi bane فقال يتي shakka شك أنهم yi يسمون alas الذبيحة إلا الإله alladhi laysa ma'budan haqiqiyan in suka zo wajen yankan za su ambaci sunan Allah amma fa ba Allah wanda ka sani na hakika ba tunda sun ce wannan sun ce uzairu dan uzairu dan Allah ne wancan ma sun ce annabi Isa Allah da Allah uba Allah wa ruhi mai tsarki to ka iya jin an ambaci sunan wa Allah a wajen yankan amma wani Allah suke nufi shine baka sani ba sai yake cewa mithlul masih wa uzair yace walau sammu la walau sammu ilaha haqiqatan lam takun tasmiyatuhu ala tariqil ibada yace ko da za su ambaci sunan Allah da haƙiƙa ma su ce bismillah su yanka. ai ba su ambaci sunan Allah akan haƙiƙanin sa ya cancanta da bauta a gurin su ba ba su ambaci wannan ba sai yace wa inna ma kana ala tariqin akhar ta wata hanya ne wa shiratu tasmiyati shar'an ta cewa su sai sun ambaci sunan Allah ala wajhil ibadati la a akan fuska na ibada wannan abu ne da ba hankali ba zai ɗauka ba wajhu tasmiyati min al-kafir wa adamiha bi ya ce yace wa'annan kafiran da su ambaci sunan Allah da kar da su ambata duk tafiyar su sai yake cewa iz lam tusawwar minhu ibadatu domin ba za a suranta shi a matsayin ibada ba wali annan nasrani inna ma yasbahu ala ismil masih kirista dama zai yanka ne akan sunan almasihu wa qad hakama Allah bihi li zaba'ihim mutlaqan kuma Allah subhanahu wata'ala ya riga ya ainihin wato abin da ya shafi halatta yankan su ga baki daya sai ya ce wa fi zalika dalilun ala anna tasmiyata a cikin wannan akwai dalili akan cewa ambatan suna la yashtaratu aslan kama yaqulu shafi'i ba a shar'anta musu ba cewa dole sai sun ambaci sunan Allah kamar yadda al'imamu shafi'i ya ainihin wato faɗa wannan kundi sabanin da malamai suka yi akan kan wannan al'imamu bin kasir sai ya tafi ya kawo hadisi cikin sunan abu dawuda abu dawuda ya rasu hijira 275 ya kawo babu fiman saƙa rajulan samman au a ta'amahu famata a ya minhu babin da ke magana wanda ya ba wani guba ya sha ya mutu ko ya ciyar da shi wani abu ya mutu in ya kashe shi akwai kisasi hadisi mai lamba ta 4512 hadisin abu huraira yake cewa kana rasulullahi yaqbalu Hadiyya annabi yana karɓar kyauta wala yaqbalu sadaka annabi sadaka ya ce haddasa na wahab bin baqiya fi maudi'in akhar an khalid bin muhammad bin Amur an abi salamata walam lam yadhkur aba huraira qala kana rasulullahi yaqbalu alhadiya abu hurairah bi ambaci wannan lafazin ba wala ya aqulu sadaqa zada sai ya ƙara cewa fa ahadat lahu yahudiyatun bi khaybara wata ba yahudiya sai ta kawo wa annabi kyauta na mai shatan masliyatan sammata akuya wacce aka yanka aka aka gasa wacce aka sa mata guba fa akala rasulullahi minha wa akala alqawm annabi yaci sahabban da ke tare da annabi suka ci ana cikin ci ne fa qala sai manzon Allah yake cewa irfa'u aydiyakum fa innaha akhbaratni annaha masmuma annabi ya ce kowa ya cire hannunsa wannan akuyar duk da an gasa ta ana ci yanzu ta faɗa min cewa a dakatar da cin an saka guba a ciki to shine al-imamu ibn kasir yake cewa famata bishr bin al-barra bin ma'ruf al-ansari a cikin sahabban annabi akwai bishir bin barra da ya mutu annabi ya aika ya ce ba yahudiyar ya taru. ta zo ya ce mai sa kika yi haka ta ce ta yi haka ne don ta gane abu daya ta ce in shi ba annabin Allah ba ne da'awar annabta yake karya yake ba Allah ba ne ya aiko shi to zai ci wannan gubar za su huta da matsalar shi ta ce in kuma annabin Allah ne in ya ci ya tabbatar wannan gubar ba abin da za ta ne kuma gubar ba ta yi manzan Allah komai ba to shine yake cewa wajibud dilala abinda hadisin ke nuna kun ga wannan ba yahudiya ce ya ce yankan ta ambaci sunan Allah bata ambata ba da ta kawo annabi dibbe masa wannan tambayar ba kuma yanzu menene ya dakatar da aka daina cin abincin ba wai dan abincin da ta kawo bai halatta ba sai dan a'a kawai yanzu wannan ta bangaren mu'jiza ne ta fadawa annabi cewa akwai guba a jikina wannan shine kawai dalili saboda haka kun ga an kawo annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ci da haka abin da ya halatta gare mu mu rago ko da tinkiya bunsuru dan taure kenan da akuya da kuma me eh sa da saniya da kuma me raƙumi da raƙuma to sannan akwai su da jaja da makamantansu su talatalo duk wannan kaga ba laifi su kuciya su waye duk wannan ba laifi to abincin da ya halatta gare mu muci to ya halatta idan sun kawo mana muci amma yanzu dama alade asali kaga haram ne gare mu ko a addinin su ma haram ne shi yasa Allah yake qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ma يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا yadinuna dinal haqqi من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون ko a addinin su sun saba ma addinin ne amma addinin su bai halatta musu cin wa'annan abubuwan da muka faɗa ba cewa a musulunci haram ne al-imam ibn ashur da ya kawo sai ya ce wa ta'amukum hillul lahum lam yu'arrid al-mufassiruna ala bayan al ya kawo nashi maganganun fakaruddin razi da ya tashi kawo fuska guda uku na maganganun malamai sai yake cewa wa ta'amul ladina utul kitaba illal lakum yace a ciki malamai sun kawo magana guda uku na farko sun ce annahu azzaba'ihu abinda ake yankawa na biyu almuradu wa huwa alqubz wal fakihatu ma la yuhtaju fihi ila zakatin yace wannan abinda aka kiranto daga wasu malamai ne na zaidiya shi a zaidiya wanda tana daga cikin shiyo inda yanzu ana ganin sun kare babu su su ba sa zagin sahabbai sannan sai kuma yace wa salisu al-murad jami'ul mathumat sai yace wal aktaruna al al-awwal wa rajjahu zalika min ya yace mafi yawancin malaman addinin musulunci sun tafi akan wannan sun rinjayar da cewa azzabahu abinda ake yankawa da dalilai guda uku na farko suka ce anna zabaih allati tasiru ta'aman bi fi'l zabihi fa hamlu qawlihi wa ta'amul ladina utul kitaba ala zabahi aula Da haka in an ce a ɗauke shi a matsayin abinci da ma'anar abin da suke yanka ya wannan ita ce fuska ta farko wacce ta bi na biyu ya ce an na masu wasu muhallalatun ƙabla an kanar da ahalar kitabi wa ba da an tsarar lahun fala ya baƙa da taksisa da ahalar kitabi fa'idatu ya ce ba abinda ake yanka ba ai dama halal ne saboda haka babu maganan a kawo taksisi a nan ba wani fa'ida a ciki sannan yace na uku ma qabla hadhihi al-aya fi bayan as-sayd wa az-zaba'ih fa hamlun hadhihi hadhihi al-aya ala az aula da haka in muka lura da abin da zo kafin wannan ayar da maganan farauta da aka yi ba an yi maganan farauta ba jiya wa ma allamtum min al-jawarih mukallibina tu'allimunahunna mimma allamakum Allah yace to daga nan sai maganan abinci bi ma to ɗaukar abinci a matsayin abin da suke yankawa shine abin da ya fi zama aula da haka yanzu muna da mazhaba guda biyu ta wajen malamai magabata wanda suka ce idan aka yanka in a gabanka ne in ka ji an ambaci sunan wani Allah karkace akwai wanda suka ce in aka yanka ko da wani suna aka ambata to babu ruwanka kawai in an kawo maka girki ka yi bismillahi ka ɗebi girkin nan ba tare da ɓata lokaci ba wannan shi ne abin da suka faɗa ta irin wannan matsalar da malamai suke da maganganu a kanta kullum ina kira ina cewa ɗalibai ya kamata su dinga jin tsoron Allah idan sun zo tattauna ta yadda ka ra'ayi guda ɗaya ne in kana da ra'ayi ka faɗi suwa na sun ce kaza suwa na sun ce kaza ne kuma ga arjahu a wajena kenan saboda haka wannan matsalar kun ji maganganun da malamai suka yi saboda haka ni fahimta ta shine za a ci kamar yadda aka kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallama bai tambaya ba da wani suna aka yanka ya aka yi aka yankan neman an kawo inda abin da ya halatta ne ba abin da ya dame ni da bincike da tambaye-tambaye la tas'alu an ashiya in tubda lakum tasuhu kakka garin kwakwale kwakwale ba ka je ka janyo wa kanka matsala saboda haka wannan shine ni fahimtar da na gamsu da ita sannan magana ta ƙarshe kafin in rufe gobe mu dora daga kan nan mu ƙarasa ayar malaman da suke cewa abincin da suka sana'anta wanda yake da alaƙa da wani biki ba za a ci wanda dama ya halatta a ciki a ci saboda kada ya zamanto kamar taimakawa ɓannar da suke ne ta marna cewa Allah subhanahu wata'ala ya haihu idan nasi ya zo akan umum din shi ana barin shi akan am ɗin shi malam ya dullu dalilu ala taksisi to yanzu muna buƙatar nassin da ya taksisi ne ya ce banda abincinsu da yake da alaƙa da wata bid'a tasu wannan shine kai abin da muke buƙata duk maganar malami in ka kawo ka ce wani malami ya ce sun ce maka wani malamin ma shi ma ya ce shikenan haka za a yi ta tafi amma in maganar Allah ce ta zo ta yanke hukunci ko maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta zo ta yanke hukunci shi ke nan magana ta riga ta kare yanzu a lokacin zai zama wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yaqula lahum al-khayratu min amri da ka mu fahimtar mu ana iya ci a bismillah kar a koma wani munasaba ne duk wani abu da ya halatta a ta addinin musulunci wanda ba musulmi ba ba yahude ko kirista ya kawo maka to ka yi bismillah kawai ka nemi taimakon Allah fa iza azamta fa tawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilina ka ci gaba da diba wannan girki ba tare da bata lokaci ba da haka ana nuna min cewa lokaci yayi eh tambayar me fatina mu eh a yi malan alit tun a farko ya kamata tun da ka gana rubuta ai ka dai bari ce gobe ne

idan ya zo to a cikin daren juma'a ta tafiya za a yi za a yi wata tsawa da za ta yi sanadiyyar mutuwar mutane dubu saba'in kuma ta cikin da mutane dubu saba'in saboda ya yi hani saboda aka yi hani da kowa ya fita cikin wannan daren kar kowa ya fita kowa ya tsaya to wannan wannan wani hadisi ne aka ce wai annabi ya ce akwai azamin da dama zai zo farkonsa jima'a tsakiyarsa jima'a to mu sani ba ko zai kare da jima'a wallahu a'lam to a tsakiyar jima'an ne aka ce wai annabi ya ce kada kowa ya fito da daddare dan tun da yau muna daren jima'a ko to ai jiya ne daren jima'a ma jiya ne daren jima'a sai in ba su ma san lissafi ba wai annabi ya ce za a yi wata yau in za mu shiga an ma wuce daren jima'a fa yau in za mu shiga za mu shiga daren asabar ne wai annabi ya ce za a yi wata tsawa in aka yi wannan tsawon mutum dubu saba'in za su mutu mutum dubu saba'in za su samu kara saboda haka kada kuwa ya fito wannan daren ni kaga inda ma haka ne jiya da tun jiya tsawon ta kashe ne don ne don mu akan mu idan daren ya faru akan mu ya kare muna jirgita muna sa ido muna ganin da ke tafiya a duniyar nan so da haka wannan ƙarya ce kawai shirme ne ya kamata da suka ce annabi ya faɗa sai su faɗa littafi da shafi sannan idan a hadisi ne ana la'akari da abu biyu na farko al-istidlalu kafa hujja da abu dole sai an kalli al isbat tabbatar abu sannan nabi al istidlal me nassin yake nunawa to da da ka kawo dalili in na ƙarya ne dama dalilin ya ruguje kwata-kwata amma sai a bata lokaci akan shi bata ba to da wannan daga di ƙarya ne bai da alaka da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma jiya juma'a daren ta riga ya wuce ta tsakiyar Ramadan din kuma ba abin da ya faru a jiya sai me Allah ya samu dace shi kenan subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh إلهي